شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم على سبيل الله ومن ساك سعدوا أول مسلة من البركة نعيم الجبل رحمه الله تعالى لكي تنزل أمور الكلة أول نبي من البركة صفة أول يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون نوايا عبد الرحمن السيوطي رحمه الله تعالى وبك بلانا اللوكتي إذا ظنم سابيا لهدي يومنا لهدي دايا دوتنا ذا القعدة نشكر الدوء إلى تريه إلى أربعين تبقي فهي يوم الله صلى الله عليه وسلم للمقصد ورمينا wanda ya da sha tara ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya muna karatu a cikin annau'u al-sabi haka ne kun annau'u al-sabi wal arba'u nau'i na arba'in da bakwai wanda ke bayani akan nasifin qur'ani wa rasulihi wanda wannan nau'i wanda ya kawo wannan abubuwan da suka zo تعريب الناس والمنصوب da maganganun malamai game da nasu kwalmansu da waɗanda suka yi rubuce-rubuce a kan nasu kwalmansu da yadda aka yawai da kawo ayoyi ana kiran cewa an yi nasu ɗansu da yadda ma mai kawo tantance wanda ibada da arabi ya yi cewa ayoyin da ake cewa an yi nasu ɗansu sun kaskashe uku akwai wanda gaba ɗaya babu nasu a ciki babu tasiri akwai da kuma suna shiga nan da tafsir ba da nasu ba akwai da kuma suna shiga ƙarƙashin babu kuma abin da ƙur'ani na sakinsa na al'adun jahiliya ko abin da yake a farkon musulunci ko abin da yake a shari'ar waɗanda suka gabace mu na hudun shi ne wanda yake nan nasu ɗin ne na haƙiƙa to wannan shi ne malam yake ba su da yawa kuma shi ne imamu sibiri ya ce har ya rubutu musamman a kansu a wani littafinsa daban amma ba ya kawo mana su abin da ya rubuta a wancan littafi ga su zai kawo to sun ne kawo mana su ɗaya bayan ɗaya bi da bi bisa ga jerin yadda suka zo a cikin alƙur'ani ya fara da waɗanda suka zo a cikin suratul baqara sai ali imran nisa har muka tsaya a ƙarƙashin a ƙarshen suratul ma'ida to za ka mun tsaya karatu da muka tsaya wancan sashi ayoyin da ya kawo waɗanda suka shiga na ƙarshen suratul ma'ida wacce za mu tashi a kansu yau su ne suratul anfal kare da nan bisa ga bayanin sai an nuna cewa an'am babu nasi haka nan ma a'ra babu nasi shi yasa ya faɗo anfal ya ce wa min al-anfal a cikin suratul anfal akwai ayat da aka yi nasu sunta ita ce mai lalle to in ya kun minkum ishruna sabiruna ya gudu bulu mi'atayn inda Allah ya ce ku yi haƙuri ku jure wurin yakar abokan gaba idan kuna adadi mutum ashirin to za ku gallabi mutum ɗari biyu wai ya kunun ku mi'atun ya ko alfar mutum ɗari biyu za ku gallabi mutum ashirin za ku gallabi mutum ɗari biyu mutum ɗari za su gallabi mutum dubu abin ka raba mutum ashirin da ɗari biyu ɗari biyu ka raba mutum ashirin ya kama kowane mutum guda ya goma haka nan ma al'amarin yake ga dubu idan ka raba mutum ɗari ka zai shi kowane mutum guda yana da guda goma wannan ita ce ayat da aka fara saukarwa da ruwa sai Allah ya saukar da ayat take biye da ita inda yake al'ana kafafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa yanzu Allah ya kafafa muku kuma ya san cewa akwai rauni tare da ku sai ce fa a yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa yakun minkum alfun yaghlibu da bi idhnillah yanzu Allah ya ce idan akwai mutum ɗari a cikin ku za su galabu ɗari biyu tare da ɗari biyu karama mutum ɗari yanzu ya koma kowane mutum guda zai fuskanci haka na wani yakun muku alfin ya kai wa alfai da aka samu rubu daga cikin mutu za su ga dubu biyu cikin abokan gaba kaga shi ma aka raba adadin abokan gaba dubu biyu akan adadin musulmai dubu daya kaga zai ka kowa mutum guda na da guda biyu biyu biyu to wannan shi ne rasulun da ya zo a wannan sura sai tsallaka ta tafi suratul bara suratul bara da ita ma ta mana ayar da aka yi da su a cikin ta ita ce da Allah ke cewa in firo fifafan wa fifalan ku tafi kuna marasa nauyi ko kuna masu nauyi da kuna da nauyi ko ba ku da nauyi kuna da yawa ko ba ku da yawa yadda masu kwakwan bi ayatul urzi wannan aya an yi nasarfinta da aya da Allah ya ɗebe yau masu hangari ya ba masu hangari kuzuri shi ne laisa alal a'ama arazun wala alal a'ami arazun wala alal marid har a lokacin da take kubuta kuna masu nauyi ko kuna masu eh, marasa nauyi to wannan aya da Allah ya ce banda waɗanda suke masu rauni kamar irin su wuraru sai ta alal a'ma harajin babu laifi ga makaho wala alal a'ma harajin haka nan babu laifi ga wanda yake gurgurun da mutu yaki kaga ke na wannan aya ta da wuraru da mutane, daga cikin waɗanda aka wani tawa haka nan Allah ya rinka ala du'afa'i haka nan ya wawai baya kan du'afa mara wana wala ala ladina wala ala yi wala ala qurra wala ala ladina la yajiduna ma yajiduna harajan idza asabu billahi wa rasul haka da wannan sauke musu laifin kyan kuta yaki haka nan ya ce wa kanar mu'minin bai kamata mu ne da ta yaƙi gaba ɗayan su ba a ga wasu an ce yan zai wani fasa na wata tsara wannan kuma ce ba kar ku fita gaba ɗayan da zama da wasu sun tsaya wanda ya kaza shi kuma zo da na'ari da sai shafe abin da wata tsaya sai masu na gaba ya ce wani domin da zuwa shi ne da suratun nuwa adadin ya nuna can daga kan suratun karama har zuwa suratun nuwa babu wata sura da aka shafe maka aya a cikin har suratun nuwa yace kuma sun moro dan sanin da Allah ke tuwa da zani na yake wa illa zani ya ta wa zani la yake wa illa zani aw yusi zani la yake wa illa zani ya ta aw yusi wa zani la yake wa illa zani aw yusi yace masuku bi qawlihi wa tanki kull ayama minku ko auren da gaurawa daga cikin wannan aya ta azzani la yanku illa zaniyatan أو مصرفة وثانية لا يتفها إلا زان أو مسلم قال مثلا فسر بيو أكون الآية وأنا مصروري بيو sun samu asali ne daga lafazin kalmar yankihu kamar yankihu filin zari'i ne na nakaha nakaha suka ce dama asali a larabci tana zuwa ma'ana ma'ana ta farko shi ne kulla aure da an kulla aure sai a ce an yi ne kai an gane ko da an kulla aure shi ke nan aure an yi ne kai ko da ta yi wasan ko da tare da ita ba daga kulla aure an yi ne kai wanda ta ce ma'ana ta ɗaya ma'ana ta biyu shi ne saduwar namiji da wasu ko da aure ko ba da aure ba shi ma an yi ne kai da waɗanda ma'anoni guda biyu su ne malamai suka fassara wannan ayaci wannan suka fassara ta da ma'anar kulla aure suka ce ba ya halatta ga mazinaci a kulla masa aure da wata mata sai dai mazinaciya da zarar mutum ya riga ya yi zina to shi kenan ya ya hana ma kansa auren mata mai mutunci ba shi da matar aure sai mazinaciya ko ko musulunta wacce ba ta imani da wata ke hada Allah da wani wurin haka nan ita ma matar da ta yi kula daga yau da ta haramta wa kanta aure daga ba ta da abokin aure sai mazulaci ko shirki wannan shi ne bisa ga wannan fassara ta fassara da kaha bi ma'ana aƙada kulla aure to bisa ga wannan fassara ce suka ce ayar da Allah ya ce wa an ki kul ayama minkum salihin min ibadikum wa ibadikum suka ce ta shafe wannan aya tunda wannan ta bada damar a aure da su an rufe wurin ayama ayama sun ne zaurawa kaga ba kayyade cewa wasu da zama zaura saboda ta hanyar aure ba ko kuwa ta zama zaura saboda hanyar zina ba an ce duk ba zaura a auren da ita suka ce ta kuma wani aya ta shafe hukuncin wancan aya da ta ce kada a mazanaci ya kanta auri kowa sai mazanaci ko mushriki shi ma mazanaci kai ya auri kowa sai mazanaci ya ko mushriki wasu wasu kace abin da ake nufi shi ne taruwa ma'ana mazulaci zai taruwa da mace sai ɗaya biyu ko dai mazulaci ya ɗan ɗarkuwarta ko ko shirka sun ce abin da ya sa haka ta auku saboda eh, niyya abin da mutum ya ƙudurce a zuciyarsa idan lokacin da ya zo zai yi zane da mace idan zai yi zane da ita yana jin cewa zanen nan ba daidai ba yana jin cewa yana yin da ya bisa ga saɓon Allah ya san na ba daidai ba ne wannan shi ne ce. ita ma matar da ake zina da ita tana da kudurin cewa zina haramun ne kariyar san laifi take yi to ita ce ce amma idan yana da kudurin cewa ai bai ma ga dalilin da zai sa hana zina ba kamar da wannan shi ne ra'ayin kuma dan me ma za a haramta zina dan me za a ce ka zina ai zina din dai mutum ya yarda ita ma matar ta yarda ba su ga dalilin da zai sa hana zina ba to kan yanzu mutum da wannan tunani to shi matsayinsa ya tsara na mazinaci ya kai ga kafiri mushiriki suka ce to yana da wannan ko tana da wannan to ya zama mushriki ko ta zama mushrika haka nan ma malamai suka ce ko da ba su yi zina ba ko da bai yi zina ba amma yana ganin dan me za a haramta zina yana ganin zina bai kamata ya haramta ta ba tunda kai kana da right ɗinka kuma kaya da kai ita ma tana da right da kaya da kai kai baka tilasta mata ba ita ba ta tilasta maka ba ba wani bane ya zo daga third party ya tilasta muku ya ce yana ganin wannan bai da wata matsala to duk wanda ke da wannan kudiri ko bai yi zina ba to wanda ya da matsayinsa ya tsara na mazinaci saboda shi ya zama mai fito na fito da Allah to wannan shine fassara ta biyu cewa mai ma'ana mazinaci zai saduwa da mata ta hanyar zina sai ɗayan biyu ko dai mazinaci ya ƴar uwarsa wacce ta yarda ita ma nan haramun ne ko ko musirka wacce tana ganin ai ma bai kamata a haramta zina ba haka nan ita ma mazinaci ya ba mai zina da ita sai mazinacin da ya yarda zina haramun ne to shine mazinaci ko ko wanda yake ganin ma dan me ba za a haramta zina to wannan shine mushriki to kaga bisa ga wannan fassara ba ita ake ta magana akai ba ana magana akan waccan fassara ta aure to ita ce ayar wa an ke hul a yawa minkum ta shafi ma'ana an gane ko sai mu tafi gaba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم minkum ثلاث marra? Allah ce ya ko waɗanda suka yi imani lalle waɗanda damar ku ta mallaka su ne bayi bayin da kuke da su to su dinga neman izini wurin su ɗakunan a waɗannan lokuta wallazina lam yablughu al-huluma minkum da waɗanda ba su balaga ba a cikin ƴaƴanku idan mutum yana zaune da yara a gida kaga yara ƙanana sukan kutsa gida ko da yaushe su shiga ɗakin nan su fita nan su shiga ɗakin ka ko da yaushe ba tare da su ba to shine Allah ta'ala ya ce to eh akwai wasu lokuta da hatta su waɗannan da ba su balaga ba shi dama wanda ya balaga bai yi wa ya shiga ɗakin ka ba tare da yanayin izini ba shi haramun ne ya nema shiga ba tare da izini to amma wannan aya tana magana ga wanda ba su balaga ba shine wallazina lam yablughu huluma minkum wadanda sun saba shiga to su ma a tarbiyyantar da su cewa akwai lokutan da ba sa shiga sai da sallama haka nan bayan ku da suka saba yi muku aiki da hidima su shiga nan su fita nan su dauke wannan su shigar da wancan su ma Allah ce kada su shiga a waɗannan lokuta guda uku saboda lokuta ne da kuke sakewa kuke tubewa kuke ajiye kayan ku don shan iska to kar ku ana shiga muku wannan lokaci domin in suna shiga to za su ga abin da ku ba zai muku daɗi ba su ma ba zai ku daɗi ba shi ne Allah ya ce li yasta'linkum alladhina malakat aymanukum da namun ku suka mallaka bayi kenan wallazina lam yablughu al sulma minkum da wadanda ba su isa balaga ba a cikin ku to su nemi izini a kanku in za su ga dakunan ku salasa marrat lokuta uku ɗakunan ɗaya in gabin salatin fajr kafin sallar asuba a ga lokaci ne da ana cikin eh, ba a shirya wa sallar asuba ba an riga an ɗebe kaya an kwanta ana barci ba lokaci wanda da ya kamata a ga wani ya shigo ya ganka cikin wannan yanayi shi ne gaba da salatar fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira lokacin da kuke ajiye kayan ku a lokacin da rana ta yi kuke ajiyewa ku yi baccin nuna ku huta to wannan shi ma ba lokacin shiga ba ne sai ce wani ba Salatu salatin isha haka nan bayan sallar isha yana ce salatu auratin lakum waɗannan lokuta guda uku al'aura ne gare ku domin lokuta ne da kuke cire kayayyakin ku ku sha iska sai Allah ya ce wala wala ta alaikum wala alaihin junahun ba'da kunna babu laifi akan ku ko akan su bayan waɗannan lokuta idan suka dinga kai kawo shine dan wafuna alaikum ai da masu masu kai kawo ne to wannan shine wannan da sai ce to abinda wannan aya ta kunsa an shafe wannan hukunci an gane ko menene hukuncin shi ne ya ce mansufatun eh, ƙila mansufatun wa ƙila la wasu suka ce a lakin ta wannan nasu bil amali ha sai dai mutane sun yi sakaci ga aiki da ita za ka yi ce wasu na ganin kamar mansufa ce ina aida ta nasa kai ta babu amma ana ga saboda yadda aka saba an fita batun haka kowane lokaci ana shiga sai aka ɗauka kamar mansuka ce ya ce to ba na mansuka ba ne tun babu aya da ta nasta ke da akwai aya sai ce to aya kaza ta ce ba matsala wancan hukuncin da aka safar an ɗauki to amma da babu wata aya da ta ce an ɗauke wannan hukunci to kaga kawai da mutane sun daina aiki da ita ba dalili ba ne da cewa an shafe hukuncin shi yasa ya ce walakin la walakin ta hawa na nasu bil amal biha wannan shi ne abin da ya shafi na suratul nur bayan suratul nur sai suratul ahzab yace a suratul ahzab ita ma akwai aya guda da aka shafe hukuncin hukuncinta ya hukuncinta inda Allah yake cewa la yahillu lakan nisa'u min ba'du ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أن يغفرهن إلا ما ملكت يمينك cewa zai halatta gare ka ka sake auren wasu mata bayan waɗannan bayan waɗannan mata na manzo sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan aya ta sauka bayan wancan aya da Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila yace Allah ya ce da shi ka ce wa matanka ku taho in duniya ce a gaban ku to ku taho mu zo mu yarjejeniya an sake ku cikin mutunci ku tafi Ya iyalan sallallahu alaihi wasallam ba duniya bace gaban ku amma duk wata take son duniya to gidan alaba gidan neman duniya bai ta taho a sake ta cikin mutunci a ba ta a ihsanan da za a mata ta tafi ta kama gaban ta ta duniya ta wa in kuntum la tudun Allah wa rasulahu wad dar al akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kulli ajrin azima idan ko lahira kuke nema Allah da yardar Allah kuke nema da manzonsa da lahira Allah ce to Allah ya wa tanadin masu kyautatawa a cikin kula da mai girma Allah ya sako da manzo sallallahu alaihi wasallam na aya sai manzo sallallahu alaihi ya bi matansa ɗaya bayan ɗaya ya fara da ummul mu'minin Aisha yace zan bujuro miki da wani al'amari inni aridun ilayki amra zan bujuro miki da wani al'amari amma ban so ki gaggawa yanke hukunci har sai kin tafi kin shawarci iyayenki sai ta ce to ba damuwa sai ya ce mata ga abin da Allah ya saukar mu kaza kaza na haka me ra'ayinki ke wanne yake ka ɗauka sai ta ce ya rasu lallai akan wannan da sai za shawarci iyaye da ta ce wannan ban bukatar wace kowa kuma na zaɓi Allah da manzansa sai ta ce amma zan tambaye ka kun yi haka da wata daga cikin matanka ya ce a da ke da fara ta ce da shi ke da yana so ta ji mai suka faɗa to haka nan sallah sai ya biye biye su ɗaya ba ɗaya kowace ta zaɓi Allah da manzansa to shi ne Allah ya musu ta shi bisa ga zaɓin Allah da manzansa da suka yi da kuma barin duniya sai Allah ya ce to ya hala ya hana wa annabi sallallahu alaihi wa sallam aure bayan waɗannan yanzu daga waɗannan to an rufe masa kofa aure shine la yahillu lakan nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwaj kuma bai halatta ka musanya wata daga cikinsu da wata daban ba daga cikin ba ka saki wata a cikinsu ka aure wata daban a shi ne wala an tabaddala da hinna mai na zuwaya walau a'jabaka kunna ko da kyawunsu ya burge ka kyawunsu na ɗabi'u kyawunsu na addini kyawunsu na abubuwa ko da ya burge ka Allah ce to yanzu an hana maka an haramta maka ka musanya wata daga cikinsu ko ka saki wata daga cikinsu ko ka auri wata bayan ko ka auri wata bayan su ko ka saki wata dan ka auri wata Allah ya ce to da an hana maka wannan yace illa ma malakat yamin sai dai abin da daman ka suka mallaka to wannan babu laifi a gane wannan shi dama ba kayyade ba kuma wannan istisna a lura shi yake kira al-istisna'ul munqati al-istisna'ul munqati istisna'ul munqati shine wanda ba a ciro shi daga mustasna minhu ba kamar da muke buga misali a ce da a tsullamu illa zaidan kaga zairin ya zama istisna'ul muttasil saboda zairi yana cikin dulla amma idan aka ce dulla dullabu illa kalban kaga wannan shine istisna'ul muttasil saboda shi kare bai cikin hadulla. kamar da Allah ya ce ah, wa kunna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kaga mala'iku suka sujada sai iblis kaga iblis ne cikin mala'ika kaga zama al-istisna'ul muttasil to haka ma nan da Allah ya ce bai halatta gare ka ka auri mace ko da kyawunta ya burge ka bayan waɗannan sai Allah ce sai dai wa abin da damar ka ta mallaka kun ga Allah za mu ɗauke shi istisna'ul muttasil za sai a ce to kenan ya halatta ya auri wacce damar ta mallaka tunda ya ce karka auri mata sai wacce damar ka ta mallaka kamar haka istisna'ul din munqati ne cewa an hana maka auren mata bayan waɗannan amma abin da damar ka ya ta mallaka wannan za ka ci gaba da zama da ita a matsayin milkin yamini ba matsayin aure ba kaga kenan istitla munkafi to wannan ayar ita ce aka shafe ta da inda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة in wahabat nafsaha lillazi in arada annabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'min Allah ce ya halatta maka matanka da kake aure da su inna lana ta zuwa da kallati ataita duk wata mata da ka ba da sadakinta to ta halitta gare ka ka aure ta kaga kenan wannan ayar an buɗa mata duk da cewa wannan ayar a karatu ita ke gaba da la yahillu lakan nisa'u min ba'd yasa wasu malamai suka ce a'a wannan laye hindu laka ita ta hana ita ta shafe hukuncin wani da haka gurin wasu malamai a ƙarshen al'amari shine an hana an haramta wa annabi auren mata gaba ɗaya iyaka waɗannan da yake tare da su wasu ma suka ce a'a wannan ayar ita ta shafe wacce cewa an hana ma an hala hana maka aure daga baya kuma Allah ya saukar da ayar cewa yanzu ya ƙara buɗa maka kofa ka ci gaba da auren duk wacce ka so to wannan shine abin da malamai suka fi tafiya kai kuma gabatar aya wannan gabata ne a wurin karatu sharaɗin da dama ita ayar da za a shafe hukuncin ce zama da ta gabashi ayar da ta shafe hukuncin an saukar da aya an yi aiki da ita daga baya sai aya ta zo daga baya sai ta shafe hukuncin ta. an gane amma wannan wurin sauka amma wurin karatu dama ayoyi a alkur'ani ba yanda suke jerin saukarsu haka suke jere a karatuwa a'a wata na iya wannan da ta riga sauka ta zama ita ta riga ta a karatu ko wannan da ta sauka daga baya ta zama ita ce gaba a wurin karatu to shi sa abin la'akari shine saukar aya ba abin la'akari jerin ta mushaf ba ko ne ma yace wannan aya masufatun da qawlihi inna ahlalna laka azwa sai sura ta gaba ita ce suratul mujadala Allah ya ce allazina na idza najaytum rasula ne bayna yadayhi wa qul ya ko da suka yi imani idan kuka tashi ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin suna yawaita ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda sanyin saukin hali irin nashi babu wanda zai buƙaci ganawa da shi ya ce a ko ka takura mu ko ka yi kaza haka manzo sallallahu alaihi wasallam zai gane shine Allah ya saukar da wannan doka dan a sauƙaƙa wa manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya tashi in kun tashi ganawa da manzo sallallahu alaihi wasallam faƙaddimu bai na yadai na juwakun sadaka to ku gabatar da sadaka gabanin ku da manzo sallallahu kafin ku gana za ka gana da manzo sallallahu alaihi wasallam to tanadi abin da za ka bada sadaka in ka tafi ka bada sadaka kuma sadakar ba shi ake ba ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallam bai cin sadaka sai ka tafi ka ba fakiri sadaka sai ka zo ka gana da manzo sallallahu an zuwa kana da buƙatar ganawa ka sake zuwa ka sake ba fakiri daraja kaga sai zama da an biji tsuntsumi da dutse daya na ɗaya an sauƙaƙa manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ba kowa ke da kuɗin da zai ta raka dan ya gana da manzo ba sallallahu alaihi na biyu kuma Allah ya ce da mabukata a ga dan mai bukatar ganawa to sai mabukaci ya ci abinci to kaga dan ma wata hikima ce to shi da tokar wannan aya daga baya sai Allah ya ce a shafaktum an tuqaddimu bayna ilayna jawakum sadaqat shin kun ji tsoron ku ba da sadakoki gabanin ganawar ku da manzo sallallahu alaihi wasallam to da ba baku aikata ba kuma Allah ya yafe muku dan haka fa aqimu salata wa atu zakata da ka daga nan sai Allah ya shafe wannan hukunci to kuma shi wannan hukunci ne mansukun tabbatacce sai suratul mumtahana suratul mumtahana ita ma akwai aya guda da aka shafe su malika mana inda Allah ya cewa ake cewa fa'atul ladina zahabat azwajuhum mithla ma anfaqu وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا wannan aya tana magana ne akan sharaɗi daga cikin sharuɗan da aka gindaya a sulhul hudaybiya daga cikin sulhul hudaybiya sun kawo sharaɗin cewa idan mutum ya yi ƙaura daga makka zuwa madina ya baro mutanensa ya musulunta ya gudo madina to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi ba. ya yi suka ce amma su kuma idan musulmi ya tashi daga madina ya rinda ya koma maka ba za su dawo da shi ba annabi ya ce ya yadda. har sabai hankalin su ya tashi karsa dan me za mu dinga karɓar kaskanci a dini su su ya zo mana mu mai da shi mu kuma na mai kuma ba za su dawo mana da shi ba sai ya ce san da ku ya ce duk musulmin da ke cikinsu ko mun mai da shi Allah zai masa sannan mu kuma namu wanda ke cikin mu ya fita ya ya yarda da kafirci ya koma bai zame da shi ya ce bai san musulunci da kansa ya ce bai bukata ya koma cikin kafirai mu ce a mana da shi bi da shi ai musulunci ya gini ne akan imani ba kan tilastawa ba kaga su da yake nasa akan tilastawa ne suka so a mai da shi don su tilasta shi ya bar musulunci amma musulunci shi ba gina shi akan haka ba shi da karan kansa ya ji ba ya so shi kenan dama shi ya karba da kansa ba tilasta shi aka yi karba yanzu ya ji baya so ya koma cikin yan uwansa to bisa ga wannan sharadi shine aka ringa samun an samu da farko an samu dan eh, gidan shi Suhail bin Amr shi wanda shine yazo ya kulla yarjejeniya ana cikin kulla yarjejeniyar ba a ko kai ga sa mata hannu ba sai ga dan shi na cikin shi ya kubuto ya zo ya riski wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam a dan Hudaybiya mun da ake rubuta sulhu daga nan sai dakatar da rubutu ya ce wallahi da wannan za a fara Amma ba da shi za a fara ba kuma ba za a rubuta ba <laughs> annabi ya ce ya yadda a fara da shi ya koma ya ce ya rasulallah yanzu Allah ya kubuto da ni kuma za ku sake mai da ni haɗin mushrika annabi ya ce ya haƙuri Allah zai ba ku ya koma ana nan sai ga Abu Jandal Abu ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Abu ka ga yarjejeniya da muke ba ma ha'inci ba ma cin eh, ba ma yaudara tun mun yi wannan yarjejeniya ka yi haƙuri ka koma ya rasu lallai an koma gwani mutanen maka ba Allah ya fito da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya haƙuri ka koma sai ga mutanen da kansu masu zo tafiya da shi suka zo tafiya da shi wajen mutum biyu shi kenan da yake yana da dabara ya saki jiki da su ana tafiya ana tafiya ko ya aka yi takwabin wani ne ya sani ya ce ka da takwabin na ya yi kyau gani gari ya miƙa masa takwabi kawai sai halaka sai gaba ɗaya zuɓe da ya halaka su ba zai koma masa ba saboda ya sa abin da zai faru kuma yana gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bari da aka sai sansani a nan tsakanin Makka da Madina shi kenan duk wanda ya gudo irin wannan gudowar sai ce to zo mu zauna a nan domin kaje Madina ba da sallallahu alaihi wasallam bai da kai zai bai saba alƙawari shi kenan kan kace bai ne da sun hada runduna suka dinga farwa mushrikai daga ba mushrikai suka ce da Allah gara waɗannan mutanen ya ja su zuwa gurinsa su san an kawo mutane sun san ga wanda ya kawo mutane duk sallallahu alaihi wasallam ya dage to ana haka sai ga kadiya ta auku ita ce ta wata ita kuma musulma a can garin makka ta musulunta ta taho ina jin ana kiranta ummu salama ko bintu eh, uqbat bin abi abi mu'ayyid Abin mamaki wannan baban nata yana daga cikin waɗanda suka fi tsananin adawa da wanzan Allah sallallahu alaihi yana daga shi ne ya taɓa shaƙe wuyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen da ya shi ne ya tofa manzo sallallahu alaihi wasallam ya wa sai ba shi da aka zo yaƙin badar Allah ya sa an kamo shi cikin waɗanda aka kamo cikin kamammu aka zo da shi sai ga shi a wulaƙance a tsakance a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana gargada su zuwa Madina da aka je wani guri sai a sallallahu alaihi sai a tsaya a fito da uku mutum ina abi mu'ayyid aka fito da shi annabi ya ce a kashe shi shi ne ya manzo Allah ni kadai za a kashe cikin dukkan waɗannan annabi ya ce eh saboda ka cutar da Allah da manzon wannan hukumatu bin ina abi mu'ayyid sai ga shi esta ta musulunta kuma ta samu sarari ta kubuto ta gudo daga maka zuwa shine sai da ta kukuto suka yi maganar lalle dangin ta lalle suka zo suna magana lalle bisa ga ka'ida sharadi a mai da ita to shine Allah ya saukar da wannan aya sai eh, wannan hukunci banda mata shine idan mace ta zo ya alabi na mu zada kuma mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu alam bi imani fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar da zaran kun tabbatar musulma ce to kar ku kuskura ku mai da ita zuwa ga kafirai sai da na aka yaka sai Allah ya ce sannan kuma maimakon haka sai a yi musaye duk matar da ta tafi daga nan madina ta koma maka ta yi rinda to su mutanen maka su aiko da sadakinta zuwa ga musulmai ba sai an dawo da ita ba ita ma matar da take musulma ce ta yi kaura daga makka ta zo madina to ba za mu yi da ita ba iyaka in tana da miji to nan musulmai su ɗauki sadakin da aka ba ta su mayarwa da mijin ya nemo sai ya aura wannan shi ne da Allah ya saukar wannan aya ce, wa in fatakum shay'un min kun ila al-kuffar idan wani daga cikin wani abu daga cikin matan ku ya kubuce muku zuwa ga kafirai a makka fa aqabtum sai kuka samu dama wasu malamai suka ce kuka samu ganima ko kuma aka samu ton ɗinku ƙaba daga ton ana ton ɗinku ya zo na ku biya su sadakin matansu da suka yi wa ƙaura yalla ce fa fa'atul lazina zahabat azwajuhum misla ma anfaqu su waɗannan da suke aure da matan da suka koma makka Allah ce to kuɗin nan da za ku aike wa mutanen makka na matansu da suka musulunta suka zo maimakon ku aike mu sai ku ba wa musulman ku waɗannan da matansu suka gudu su kuma ba da musu da salati su ba shi ne fa'atul lazina zahabat azwajuhum misla ma anfaqu malai so to wannan aya ita yake magana akai ila mansukun bi ayati sayyid yace an shafe wannan hukuncin cewa to ku mayar musu da kuɗin maimakon kuɗin da za ku ba wa ba su ku ba musu kaga kenan dai akwai kuɗi da za a ba su yace to an shafe ba da wannan kuɗin daga saukar ayar jihadi shi ke yanzu ba magana cewa dan mace ta yi kaura daga maka ta zo madina a ba da kuɗin sadakinta zuwa ga mijinta da ke makka an yi nasa ɗin wannan baya saukar wannan aya sai aya ta ƙarshe da malam ya kawo ita ce ta ya ayyuhal muzammil Allah ya ce kullun laila illa qalila kai tsaya da yi dare sai kaɗan kaga illa qalila kaga qalilan ya nuna cewa eh fa wakila bi ayatul ganimati wakila muhkamal wasu kace mansuka ce bi ayatul ganima ayatul ganima wala mu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa ruwa wanda ya kai wani masaki ne wa mai sabi ne in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina har zuwa ƙarshe wasu ka ce wannan aya ita ta shafe waccan aya ayar ganima suka ce ita ce idan an yi ci nasara an samu ganima to ba za a ba sai an karɓa daga hannun waɗanda matansu suka auri waɗanda mata ba sai a biya cikin kuɗin ganima wakila muhkamun wasu kuma suka ce ayar muhkama ce tana aiki ayar mu muzammil kumin laila illa kalila da Allah ce ya yi wani muzammil Ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam kumin laila kai tsayuwar dare sallar kiyamun laili illa kalilan sai kaɗan daga cikin lokutan dare ne za ka bar kiyamun laili kun ga kenan ayar ta nuna cewa lokutan da zai kiyamun laili su suka fi yawa illa iyaka lokacin da ba zai kiyamun laili ba shine kalila, shine kumin laila illa kalila sai ya ce wannan aya ban mansufatun bi akhir sura karshen surar Allah yana cewa ah, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min allazina ma kaga Allah san kana yin sallah eh, adna ƙasa daga thuluthay al-layl abin da bai kai thuluthay ne ba kaga thuluthay ne kashi biyu cikin uku kaga har ila yau akwai kashi guda kuma kashe guda ya wuce a ce masa kalilan an gane wasu malamai suna cewa ma adana mun sulusai na shi da lis domin daga nis sai sulusi to da haka aka ce ƙasa da sulusai ne an dawo nisfi kenan to da haka ma'ana dai wannan ayar ta nuna kana iya yi ƙasa da abin da aka faɗa wannan ayar cewa kuma zai da illa kalila kana yin ƙasa da sulusai ne wa nisfahu kana iya rabin dare kaga kai kiyamul lailin rabin dare ka huta rabin dare ba a cewa kai kiyamun laili illa qalila domin rabin abu ba a kiran shi qalilan dangane da ɗaya rabin kaga daidai kuke ana iya kiran kashi ɗayan cikin uku da eh, cewa shine kaɗan a bisa kashi biyu cikin uku amma dai rabi daidai wa daida ba a cewa ɗaya rabin kaɗan yake a bisa ɗaya rabi haka nan wa nisfahu wa sulusahu ballatana sulusi kaga shi sulusi in an yi kiyamun lailan sulusi kaga lokacin da aka huta ya fi wanda aka yi kiyamun laifin a yawa kaga suka ce wannan aya ta shafi ya ce sun ma nusika al'akaru bis salawatil khams sannan na ƙarshen shi ma aka shafe shi bis salawatil khams Allah ce fa hada ihda wa shuhuna aya waɗannan su ne ayoyi 22 21 mansukhatun ala salafin fi ba'dha su ne mansuha bisa ga sabani ga wasu la yasihu da'awan nasakha fi ghayriha duk wanda ya da'awar nasakh a wasu waɗannan ayoyi imam sai ce bai inganta zai faɗa cikin waɗancan bayanai da ya yi kafin nan wal asahu fi ayatil istizani wal ismati al ihkam kuma abin da fi inganci ga wasu ayoyi da aka yi sabani da su ayar istizan wannan da muka karanta da su da suratul nur cewa waɗanda ba su balaga ba da bayi su dinga neman izini wasu suka ce ai muhkama ce illa iyaka mutane ta hawana annasu bil amali biha yace to wannan shine asabu saboda ba mu ayata ta shafe hukunci iyaka mutane sai suka ci da haka nan ayatul isma da Allah ya ce wai za hadara al isma ta ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min shi ma wasu malamai suka ce mansuka ce da yawa suka ce a'a ba mansuka bace iyaka ne kawai mutane sun yi sakaci da ita sai a zo rabon gado ga makusanta ga mabukata sun halatta amma ko kallon su ba a yi ita ga kwaga wannan sakaci ne daga mutane ba wai aya aka yi wannan sakaci ba ya ce fa fasarar tis a ta ashari da aka cire waɗannan biyun wanda asali abin da ya fi inganci cewa ba a mansu kai ba ne ya ce to kun ga waɗanda za su saura su ne guda goma sha tara wani don mu ilaiha ƙaunar ta'ala fa aina matu tuwallo fa mu wajen Allah sai a ƙara da faɗin Allah da ya ce duk inda kuka fuskanta to akwai fuskar Allah a nan ko ku fuskanci gabas ko yamma ko eh, kudu ko arewa duk inda kuka fuskanta akwai sallah to kun dace saboda ko ina akwai fuskar Allah a wurin yace ala ra'ayi bin abbas annaha mansukhatun bi qawlihi fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram bisa ra'ayin ibn abbas da ce wannan aya da ya ce ya aina ma tuwallu fa samma wajhullah kaman aya ta nuna duk inda kaga dama ka fuskanta ko gabas ko yamma ko ina kai sallah zaka sallar ka ta kai ga Allah sai Abdullahi bin Abbas yace to wannan uh, dama da aka bayar an shafe ta da inda Allah yace fa walli wajhaka shatr al-masjid kuma yanzu an takaita ka fuskanci masjidil haram wasu malamai kuma suka ce a wannan ana nufin sallar nafila a daji ita fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sallar farilla ko ta nafila a cikin gari inda kake iya gano alƙibla ita kuma fa aina ma tu wallu fa thumma wajhullah in kana tafiya a daji ibla ta rikirkice maka to nan duk inda kai sallah ko kana sallar nafila a daji ko akan abin hawa wannan duk inda ka fuskanta wala ba to da ka bisa kaunin ibn abbas masu haji yace eh, haka ne ko eh, fa ko is fa fatammat ishirina sai suka kammala ishirin daidai wa kad nazamtu ha fi da fa ma imam suyuti ce ga suna biyo maka a waƙoƙi ga abin da nace to nan ne za mu tsaya insha Allah Allah kai mu sace mai zuwa bi idnillah sai mu dora wannan abiyat da imam suyuti ya kawo wanda duk bayanan da yake a can ya takaita mana su a nan to idan aka fahimci sa aka haddace wannan baiti to insha Allah an ce wannan baiti Allah ta'ala ya samu dace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 eh ya baka eh. Eh. bai zama shaida tabbas kuwa bai zama shaida eh mazinaciya ba ƙwarai ta yana yi zama saudiya shi da ta ƙwarai da gaske haka yi ta hmm. tuba shi ke na intaha abu ya wuce gaskiya ne lallai wannan tambayin yana da kyau gaskiya musamman irin waɗanda ba abu ne da ya bayyana ƙarara eh kuma labari ne kan mutum guda ya bayar kaga sil ba a ginawa a kai. sannan hira kawai ba a kada tabbacewa wani lafiya ce eh wannan gaskiya haka ne hmm, a dinga kiyayewa da irin wannan Allah ya sa mu dace wanne ne eh wanne ne azami na yin kyau kaga ya zo siga kabar amma umarni an gane ko galibi haka yake zuwa kaman wal mutallaqatu yatarawwasna bi anfusihinna salata ta ta da labari ne mata da aka saka to su yi sauraro suna yin sauraro kaga ya tarabbasu na suna yi ba su yi ba suna yi na kaza kaga kamar labari ne to ka shi ma kamar yana zuwa da ma'anar amr kamar wani zani na yin kiho illa zani zaniya zai aure sai zina shi ya ma'ana karye an gane kamar ta yi ma'anar amr alhamdulillah wa alaikum bismillah eh eh gaskiya kwashewan zai fi saboda kaga saka wuta yana da implication da yawa kuma yanzu wannan gida ne na bayan Allah kuma ga kabarburan nan a bayyane yau da kabarburan ba a bayyane suke ba kaga sun riga sun shafe wala Allah saboda dadewa to kaga nan labas amma kaga gidaje da mutane a je a banka masa wuta duk da cewa na eh wani gira kwan da yahudu kuma yana iya shiga cikin wutar don haka ne gaskiya ɗebewan a je a kona a gefe shi ya fi a kan abin kama sauta wallah ba hmm, eh shi ke nan kuma ba noma za a yi a wurin ba su ringa sa